za ka ga dai iyayenmu gaskiya na arewa duk da dai ni alhamdulillah iyaye na sun karfafe ni amma za ka ga wasu don ni na san mutanen da za su ce min suna yin wannan fentin amma ana ganin kamar ba ma sana'a bace kamar dai kawai dai wasa ne. sunana Kazu Salim Muhammad ni mazaunin Kano ne kuma haifaffen Kano ne. Na fara koyon calligraphy tun ina makaranta. Sunana Aisha Muhammad Buba Mashu, wadda aka fi sani da sumayya Mashu. Ni mai zane-zanen halittu da muke da su ne a duniya. Ni 'yar asalin jihar Yobe ce. Sunana Halimatu Ahmad, an haife ni a garin katsina yanzu ina a Bello university inda nake studying industrial design kuma ina zaune a garin Abuja. Na fara harkar zane gaskiya tun ina ƙarami, tun ina yaro ni da 'yan uwana mukan zauna sosai, mukan zauna cikin hutu mai coloring abubuwa ko mai zane ko wani abu haka makamancin haka. Na fara um, son art ne lokacin ina ƙarshen SS2 da na zo na sami malamin na wani ce mishi ina so in fara ya ce min in je in yi kofin duka note ɗin fine art ɗin na ce mishi to saboda ni lokacin na gaji da economics yana bani wahala so da na je kuma ya ga dai ina da interest sosai har na ce ya mun pad ya mun da sauransu kuma dai gaskiya alhamdulillah zan ce yana daga cikin mutanen da suka karfafa min gwiwa. Ni tun da na tashi ina da son zane-zane ko ma ni na gani ina so in zana shi so zan ce ni tun da na tashi kawai abin da na saba ne wanda ba zan ce koyan shi na yi ba zan ce baiwa ce dai kawai shawarar da zan bawa wanda yake sanya koyi irin wannan harka shine inda zai mai da hankali ya jajirce wurin neman hanya ta kwarai da yadda zai koyi wannan abu ko da za a buƙaci ya biya wani abu ba faduwa ba ce ba a wurin shi saboda hakan zai zame maka yafi maka sauƙi akan bilimbituwar da za ka yi wurin neman abin da kake so. To a gaskiya na samu kalubale wanda shine na kayan aiki in Steve. Inda nake gaskiya babu kayan aikin da nake bukata, so dole sai na aika daga wasu garuruwa a kawo mu. Sai da na je jihohi biyar, eh, manyan jihohi. Eh, ni da dan Kano ne, to na sai da na fara duba Kano, abuja kaduna port harcourt da lagos neman kayayyakin aikin na zanen wanda ban samu ba na calligraphy dole sai da na kama odarin ɗinsu daga waje. Babban buri na yanzu a cikin wannan sana'a ta a matsayina na 'yar arewa bai wuce na gana na samo mutane wa'anda suke da talent ɗin amma saboda inda suke da rashin um, exposure za ka ga suna da talent ɗin amma ba su ma san suna da shi ba ko kuma ko suna da shi ba su san inda za su samu ko materials ɗin ko wanda zai yi coaching ɗinsu ya sa su a hanya su yi ba to irin wa'annan mutanen ne nake so in samu saboda ba su samu opportunity din da na samu ba. Na koya mutane sun fi 450 wanda akwai da yawansu daga ciki wanda su kansu sun koya wasu kuma sun fara nasu sana'o'in irin wannan. Sako na zuwa ga mata matasa 'yan uwana shine ku tashi ku nema sana'a a zamani yanzu dole sai da sana'a ina kira ga iyaye musamman 'yan arewa gaskiya a tashi wannan sana'a ce mai kyau tana da kyau sosai kuma ana samu alhamdulillah a cikinta.